ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Makwabtaka kashi na talatin da ɗaya. Suka yi tagumi su duka biyun suna tunani da alamar damuwa a fuskokinsu, har zuwa wani lokaci mai tsawo babu wanda ya magana a cikinsu. faduwa ta nisa sannan ta ɗago ido sama tana kallon silin ɗin rumfar da suke ciki a zaune ta yi murmushi ta ce a da ban sani ba sai yanzu na tantance ashe ni nake son abdusabir ashe ni da kaina ni na fi son abdusabir rashin sani ya fi dare duhu ashe ke ma kin yi min sha'awarsa nake ƙoƙarin tura ki ni in koma baya umaima ta yi murmushi ta ce ina kyautata zaton abin da ya faru da ke shi ya faru da ni na so in haɗa soyayyar ku ashe ni ce mai son shi sai yanzu nima zuciyata ta gama tantance min faduwa ta kura mata ido tana kallanta ita ma umaima ta zuba mata idanu suka daɗe suna kallon juna faduwa ta murmushi ta ce ashe matsalar mu iri ɗaya ce kenan yanzu ina mafita umaima ta yi dariya ta ce ai magana ta wuce an ta faduwa tunda abdusabur ya tafi kuma bai sake waiwayar ɗaya daga cikinmu ba sannan ya riga ya zaɓi wacce yake so bai zaɓi ko ɗaya daga cikinmu ba faduwa ta ce to yanzu misali a ce ya dawo ya aure mu mu duka za ki yadda mu zauna tare wannan magana ta faduwa ta gigita umaima sannan ta bata mamaki matuka. don haka sai ta gagara ba ta amsa faduwa ta yar siririyar dariya ta ce ina tausayin ki fiye da kaina duk da na san nima bar tausayawa ce shi ya sa ma na haƙura da san abdusabir don ina ganin ba zan samu ba saboda na yi masa girma kuma na ga ke da shi za ku fi dacewa musamman yadda na ga ya damu da shiga harkokinki na so in haɗa wannan soyayya cikin rashin sani ashe ke ma kin min irin wannan sha'awar hakan ya jawo rudewar tunanin abdusabur ya yanke shawarar ya ban mu kawai mu duka saboda baya so ya ɓata kowanne marai umaima ta gyaɗa kai ta ce ni ma na fara tunanin shine dalilinsa na tafiya babu waya anti duwa ina son ki ina son kuma ki samu miji na gari kamar abdusabur daga sanda muka haɗa miji ɗaya lokacin za mu fara kishin juna kuma komai na rashin daɗi zai iya faruwa ina da kishi sosai musamman ma yanzu da na mallaki hankalin kaina kuma na samu zaɓin zuciyata wato abdulsabir ba kamar abdulbasi ba wanda aka haɗa ni da shi na san irin zafin kishin da na ɗanɗana a lokacin da na ga abdulbasi da zulaiha suna soyayya da kuma san da na gama tawata da ila suna son junansu bacci sai da ya gagare ni haka cin abinci ma ya gagare ni ba zan iya jera kishi da ke ba saboda duk malaysia ba ni da tamkarki ina nan akan bakata ina son Abdulsabir amma ba zan iya aurensa ba saboda ke don haka na bar miki ki aure shi idan Abdul ya aure ki kin yi dace da miji na gari kuma in dai muna raye na miki alkawarin zan miki yaƙi har sai kin same shi da izinin Ubangiji. Faduwa ta yi murmushi yayin da idanuwanta suka cika da ƙwalla ta ce, Umaima ta ya za ki taya ni yaƙin neman soyayya Abdulsabir? Alhali ya samu wacce zai aura, ‘yar uwarsa kuma ga ta baturiya. Umaima ta yi murmushi ta ce, Allah ya halatta wa maza su auri mata biyu, uku ko hudu, don haka ko ya auri wacan zai iya aurenki. Faduwa ta matse ɗan guntun hawayen da ya fara tsatsafo mata daga idanuwanta ta ce, Ko kina so ki taimaka min in samu soyayya Sabur, ai sai idan mun gan shi a gabanmu. Amma kuma yanzu baya nan, ya tafi ko mu baya yi. Umaima ta nisa ta ce, Na ji a jikina, Sabur zai dawo. kuma duk inda muka kai ga kewarsa na tabbata ya fi mu kewar rashinmu saboda na san halinsa na yawan jin tausayi da damuwa da mutane sannan yana mayar da matsalar wani ta zama matsalarsa faduwa ta ce lallai kin san halayen abdusabir kamar yadda ni ma na sani bari na faɗa miki abin da biki sani ba tun daga kansa girban ƙara son wani namiji a duniya ba sai yanzu da na haɗa da abdul shi yasa abin yake bani tsoro yanzu a rayuwata duk wanda nake so ya bi bayan abdusabir shi ma kuma ya zo ya tafi kamar yadda sagir ya tafi kenan a rayuwata ne ba zan samu abin da nake so ba sai kawai ta rushe da kuka mai tsanani kwalla ta cika umaima ido tana tausayin kanta amma ta fi jin tausayin faduwa ta shiga tunanin hanyar da za ta bi ta share mata wannan hawayen da yake tasha tata hmm. idan da akwai wanda ya shirya a cikin gidan nan yayi magana in bashi faduwa sai ta dafa kafaɗar faduwa tana jijjiga kamar mai rarrashin karamin yaro faɗi take share hawayenki yayata aure lokaci ne kuma insha Allahu zaki ki aure sai kin auri wanda kike so faduwa ta dariya ta sharce hawayenta ta ce haka ne umaima amma ba za ki gane halin da nake ciki ba kin ga ke kin taɓa yin aure har kin haifi ɗa gashi har yanzu ke yarinya ce da sauran ƙuruciyarki ko nan da shekara goma kika kai biki aure ba babu matsala saboda da sauran ki. ni kuwa fa shekaruna suna ta tafiya babu aure babu haihuwa babu takamaiman mai suna astaghfirullah ba wai ina korafi ne akan nuna gajiyawata a'a na san Allah yana sane da ni kuma na gode masa a duk halin da na tsinci kaina haka faduwa da umaima suka dinga matsar hawaye masu raɗaɗi a lokaci guda saboda tsananin kunar da zuciyoyinsu suke yi daga nan babu wadda ta sake yin magana suka yunkura suka miki. suka taka har inda ake ajiye motoci suka shiga umaima ce ke tuka motar faduwa suka nufi gida faduwa ta dubi umaima ta ce na daɗe ina so in miki sallama saboda ban san yadda za ki ji ba idan na faɗa miki da wuri kafin lokacin ya zo amma yanzu da abin ya zo gab dole ne in sanar miki kamar dai yadda Sabiru ya mana hannu ke ganin laifinsa bai mana sallama da wuri ba ashe abu ne mai nauyin faɗa don zai iya ɓata zuciyar masoyi umaima ta kalle ta duba irin na rashin fahimta faduwa ta yi dariya ta ce saura wata ɗaya mu kammala karatunmu za mu fara jarabawar ƙarshe shi yasa gobe nake so in tattara in koma hostel ɗin cikin makaranta don in samu in yi jarabawa ta a nutse saboda zai fi min kwanciyar hankali domin rashin abdulsabir ba ƙaramin taɓa ne ba har nake jin ba na son zaman gidan nan umaima ta girgiza kai kawai ba tare da ta san abin da za ta ce mata ba abubuwa biyu ne suka soki zuciyarta na farko tsananin son abdulsabir amma ya zama haramiyarta don ko ta gan shi ba za ta iya samun shi ba na biyu kuma takaicin rashin faduwa a gidan za ta zama ta rasa kowa ma'ana dai ungulu za ta koma gidanta na tsamiya wato dai irin rayuwar kadaicin da ta sha fama a baya hawaye mai zafi ya sauko daga idanuwanta ta dubi faduwa ta ce allah ya baki sa'ar cin jarabawa kuma ya kaddara saduwarmu da suka isa gida wajen ajiye motocin da ke gidan sai suka yi wa juna sallama akan sai gobe da safe idan faduwa za ta tafi za ta shigo ta yi mata sallama Maimata ta shiga gidanta faduwa ma haka su dukansu suna ɗanɗana ƙuna da zugin ciwon san abdusabir da kuma ciwon rabuwa da juna haka kuwa aka yi washe gari da safa faduwa da ƙawayenta da suka zo tafiya da ita suka shiga yi wa umaima sallama tana ganin su ta rushe da kuka sai tausayinta ya kama su faduwa ma kuka take don ta san tsananin ƙunar zuciyar da umaima za ta ji a sanadiyar zaman kaɗaicin da za ta yi suka taru suna ta lallashin umaima suna ta bata baki faduwa ta ce ai gari ɗaya miki za mu dinga haɗuwa akai-akai kuma kina da mota ina da mota duk sanda muka yi niyyar ganin juna sai mu ziyarci juna sannan kuma za mu haɗu ranar graduation ɗinmu umaima ta sharce hawaye ta ce In sha Allah zan zo Allah ya kai mu umaima ta jawo mayafinta za ta yi musu rakiya sai suka ce ta yi zamanta don sun riga sun cika mota da kaya tafiya kawai ya rage musu don har sun fitar da motoci kofar gida umaima ta koma ta zauna akan kujera a sanyaye har yanzu bata daina zubar da hawaye ba tana ji tana gani faduwa ta tafi ta barta ta buɗe windo tana leƙensa har suka shuɗe sannan ta silale ta tsuguna a gaban wunda. sabon kuka kuwa ya kece mata babu abin da take tunawa sai sanda abdusabir ya nace a dole sai sun saba da ita ya daure duk wani irin wulakanci da ta dinga yi musu a jajjere allah sarki suka ci gaba da lallashinta suna binta har sai da ta yadda ta saba da su amma yau ga rabuwa ta raba dukkansu sun watse sun batta ita kaɗai kamar maiya a gidan yanzu ai sai ta ci abin da za ta ci ta yi kuka har ta gode wa Allah sai da ta gaji don kanta ta haƙura saboda babu mai rarrashinta ƙwayar idanuwan nan nata farare sal sai da suka juye suka koma jajir kamar garwashin wuta yayin da kanta ya ɗaure da ciwo kamar zai tsage ta rarrafa ta silale ta kwanta akan doguwar kujera sai shashekar kuka take da ajiyar zuciya kamar yarinya yar goyi bacci ko ya ɗauke ta mai nauyi ta yi ni tana yin shi a daddafa take daurewa tana ci gaba da rayuwa don tabbas ba ƙaramin ƙoƙari take yi ba da ta ci gaba da zama a gidan ji take kamar ta tashi ta bar gidan sai kuma ta tuna ashe ba zaman gidan ba ne matsala waɗanda ta saba da su su ta rasa su ne damuwarta kuma ko ina ta koma ba ganin su za ta yi ba me yasa na yadda na saba da su alhalin sun san tafiya za su yi su bar ni umaima take faɗa a bayyane kusan kullum suna waya da faduwa shine ma yake dan saka mata saukin damuwar da take ciki amma da karatu ya karatu ko ta kira wayar faduwa sai ta ji ta a kashe musamman da suka fara jarabawa sai faduwa ta yi sati bata kunna wayar ta ba umaima ta rungumi kaddara a dole take sabawa kanta da zaman kadaici kullum sai ta kira 'ya'yanta a waya su yi ta hira shine ma kadai dan samun saukin kuncin da take ciki sannan kuma idan tsohonta da kaninta sun je birni suna kiranta a waya su ma idan ta ji muryarsa suna cikin ƙoshin lafiya sai ta ji sanyi a ranta haka Allah ya so da ni haka yake son ya gani Umaima ta faɗa a lokacin da ta saka abinci a gaba ta kasa ci saboda kewar Abdusabur. Hawaye mai zafi ya sauko daga idanuwanta ta girgiza kai ta ce, Raba zuciya da san Abdusabur ba ƙaramin tashi hankali ba ne. Hakika ban taɓa son wani ɗa namiji ba a duniya irin yadda nake son Abdusabur. Allah ka yaye min sansa, don ya zama cuta a gare ni. Ya tafi ya banni da ciwo, kuma ko ya dawo ma ba rabona ba ne don na yi wa faduwa alkawarin zan bar mata shi. tabbas zan dawoma cikin kunci muddin zuciya ta rasa abdusabir ni me ma ya kai na furta masa da ya auri faduwa gashi duk mun yi biyu babu mu duka da ma a ce sanda faduwa ta faɗa masa cewar ya aure ni ta faɗa min da ba zan yi garajen yi masa maganar ya aure ta ba na san shi ne kaɗai dalilin da ya sa ya bar mu mu duka a lokacin da faduwa take shirin fara jarabawa sakan semester wanda ita ce za su gama level 2 shekara mai zagayowa war haka za ta gama karatunta na digiri gaba ɗaya ita ma faduwa ta kira ta a waya take sanar mata cewar bikin yaye su wato graduation ceremony ranar litinin karfe goma na safe a nilai spring hotel umaima ta taya ta murna tare da yi mata alkawarin za ta zo insha allahu amma ta tanadar mata katuna guda biyu don za ta zo da ƙawarta aisha a ranar litinin da misalin karfe tara da rabi na safe umaima bello da ƙawarta aisha bingel suka bayyana a kofar spring hotel ba su shiga ba a bakin hotel ɗin suka tsaya suna jiranta don umaima ta yi mata waya ta ce mata suna hanya ba a daɗe ba kuwa sai ga tana a cikin mota ta shigo farfajiyar hotel ɗin ta wuce kai tsaye wajen da aka tanada don ajiye motoci sannan ta fito sanye da riga da hula na graduation ɗinsu ta yi kyau sosai kuwa a cikin kayan da saurin ta wajen su umaima ta nufa sai ta rungume ta cikin ɗimbin farin ciki sannan umaima ta gabatar da ƙawarta ga faduwa wato aisha bingel bayan sun gaisa faduwa ta miƙa musu katuna guda biyu ashe duk yawancin jama'an da suke tsaitsaye a bakin kofar hotel ɗin jama'ar faduwa ne tabbas jama'ar ta sun fi karfin katunan da suke hannunta ta dinga bi tana gaisawa da bakin nata ɗaya bayan ɗaya tana mummika musu katuna da katuna hannunta suka kare sai ta ciro wayarta ta kira ƙawayenta ta roƙe su da su zo su san mata nasu katuna dan nata ya ƙare ga kuma sauran jama'a da yawa ba su samu ba babu wanda ya ji haushi ko ya mamaki saboda an san halinta ta jama'a ce ƙawayenta suka shaida mata cewar ga sunan zuwa suna kan hanya za su kawo mata katunan wajensu da ya saura suna nan dai tsaitsaye a bakin hotel ɗin har yanzu ba su shiga ba duk da kuwa sun samu katunan su a hannu jama'a dai na ta tururuwa suna shiga hotel ɗin yayin da umaima take ta kyasa a faduwa hotuna iri-iri wata murya ce ta kwalla kiran sunan faduwa nan da nan sai kowa ya juya ya dubi inda kiran ya fito wani tsalelen saurayi ne ya fito daga cikin tasi ya karo inda suke tsaitsaye nan da nan suka ga faduwa ta cika da ɗimbin mamaki mara misaltuwa ta buɗe baki tare da dafe kirjinta da hannu bibbiyu sannan ta ƙame a tsaye ba ta ko iya motsawa yana mai tsananin murna da fara'a ya ƙara so inda suke sai ya miƙa mata hannu don su gaisa aiko ta yi wuf ta kauce yayin da wani zazzafan hawaye ya fara fitowa daga idanuwanta nan da nan larabci ya ɓarke daga bakunansu faduwa ta yi fushi fuskar ta amurtake sai balbale shi da faɗa take tana masa nuni da hannu da ya tafi ba ta son ganinsa yayin da shi kuma yake ta bata haƙuri kamar zai yi kuka daga ƙarshe ma ya durƙusa da gwiwoyinsa biyu a ƙasa ya ɓarke da kuka yana faɗin ma'alesh afuwan ya faduwa hankalin kowa ya tashi a wurin musamman da aka ga ƙato yana kuka kuma gashi a durƙushe a ƙasa yana ta neman gafara umaima ta riƙe faduwa tana tambayar ta a gigice cikin harshen hausa me yake faruwa ne anti faduwa faduwa ta share hawaye ta fara magana cikin kakkausar murya amma cikin harshen turanci take ba wa umaima amsa yadda kowa zai ji faɗi take umaima wannan shine mutumin da ya jefa rayuwata a cikin kunci da masiba shine wanda ya tozarta ni a lokacin da nake neman mafaka shine wanda ya min tsirara a lokacin da nake neman sutura ya ki share min hawaye a lokacin da nake kwararar da hawaye waye kenan umaima ta tambaya faduwa ta matsa hawaye ta nuna shi da hannu ta ce wannan shine sagir wanda nake baku labarinsa da yake jama'a da dama sun san labarin sagir don ba ta iya ɓoye zafi da raɗaɗin ƙunar abin da ya mata a baya na rabuwa da ita ya guje ta sai shi ma sagir ya dawo magana cikin harshen turanci don kowa ya fahimce shi kuma ya tausaya mashi ya dubi mutanen gurin ya ce ku taya ni roƙon faduwa ta saurare ni ta ji abin da nake tafe da shi abin da ya faru a baya ta yafe min ba laifina ba ne takanas daga cairo na zo wajenta don na samu labarin yau ne graduation ɗinta kuma da magana mai muhimmanci na zo mata faduwa ban yaudare ki ba a baya yanzu ma ban zo da niyyar yaudare ki ba kin fi kowa sanin abin da ya raba mu a baya bayan rabuwar mu daidai da sakan ɗaya ban taɓa mantawa da ke ba ban taɓa yini guda ban tuna da ke ba ki ji tausayi na faduwa ke ce farin cikin rayuwata bai rufe bakinsa ba kuka ya ke ce masa ai kuwa jama'a da dama sun yi wa sagir da faduwa hawaye saboda irin ruwan hawayen da yake ta zuba daga idanuwansu musamman ma umaima wacce ta rushe da kuka dama kiris take jira saboda nata ciwon na rabuwa da masoyinta da ya addabe ta ahmad ɗan ƙasar malaysia ne kuma ɗaya daga cikin abokan faduwa shi ne ya je ya kama hannunsa giri ya tashe shi tsaye gami da karkaɗe masa kurar da ya kwasa a jikinsa ya mishi albishir da ya kwantar da hankalinsa za su taya shi roƙar faduwa har sai ta saurare shi nan fa aka zagaye faduwa ana ta bata hakuri daga ta dubi sagir sai ta sake barkewa da kuka daga dukkan alamu tana tuna tsiyar da ya ƙulla mata a baya ne a lokacin ne ƙawayenta da za su kawo mata kati suka so aiko da saurinsa suka zo a gigice sun zaci babu lafiya ne da suka tambayi me ya faru aka yi musu bayani sai su ma suka shiga bawa faduwa baki akan ta yi haƙuri ta yafe wa sagir daga ƙarshe dai aka rarraba wa kowa katinsa a hannu har da sagir sannan suka shiga aka zazzauna aka fara gudanar da bikin yaye ɗalibai tabbas su ma nasu yayi kyau matuka, amma bai kai nasu abdu sabir haɗuwa ba an ci an sha an gyatse aka yi ta hotuna babu adadi a lokacin da ɗalibai suke ta karɓar satifiket ɗin shaidar kammala karatunsa a hannu bayan karɓar satifiket ɗin faduwa da kwana biyu sai ta tattara ta koma rukunin gidajen da aka tanada don ma'aikatan asibiti a nan babban birnin malaysia wato putrajaya dankararren gida mai ɗauke da ɗakuna har guda uku da faluka biyu gami da banɗakai guda hudu aljannar duniya sunan gidan don ya ƙayata da kaya na alatu kamar su gadaje na alfarma kujeru dining table carpet gas cooker fridge injin wanki da dai sauransu duk abin da ake bukata na alfarma an zuba shi a cikin gidan don ko cokali bata shiga da shi ba daga ita sai akwatin kayan sakawarta daɗin daɗawa aka haɗa mata da tsaleliyar mota don haka tsohuwar ta sai ta barwa wata ƙawarta aka zo aka shato mata maƙudan kuɗi duk wata za a dinga bata a matsayin albashinta tabbas faduwa ta zama babban likitan mata To kaji, to ina labarin Sagir? Shin, Faduwa ta yafe masa? Ko kuwa ya riga ya makara saboda yanzu tana son Sabur? To ko dai ya za ta kasance maɗu da ku a kashi na gaba domin jin makomar Sagir. Kada dai ku gajiya da bani ƙwarin gwiwa ta hanyar subscribe, like, comment da kuma sharing a gurub ɗinku. Na gode da irin goyon bayan da kuke bani. kuma na gode da kasancewarku abokan hira. Taku har kullum abokiyar hira.